ba ko subscribe ya danna sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin siddabaru mai takin tsafi gaskiyar mai shi Maryam Ahmad Isa shine sunanta cikakke na yanka alakar da ke tsakaninsu da Isa tukur Isa wato Khalifa alaka ce makusanciya wanda a Hausance ake cewa ‘yan maza zar suke Alhaji Tukur Isa tare da kaninsa Alhaji Ahmad Isa yanda suke su biyu jal kamar idanu su kenan nasu iyayensu ka mallaka iyayensu ba su kasance mawadata ba sai dai rufin asiri da wadatar zuci don haka sun sha gwagwarmayar rayuwa har zuwa lokacin da kafafuwansu suka kama kasa mata biyu alhaji tukur ya aura hajiya rahama uwar gida hajiya fatima amarya Hajiya Rahama mahaifiyar Isa mace ce zazzafa kuma mai aƙida. Tana da ɗabi'ar girmama buri. Ta yadda ta yi komai don cimma dukkanin kudirin da ta sanya a gaba. Don su Isa, don haka su Isa ke yawan fuskantar ƙalubale daga gare ta saboda saɓawar hali. Duk da kasancewar shi ɗan fari ke gare ta, babu wani ƙauda da kai tsakaninsu. Takan shata masa layi duk lokacin da ta fuskanci zai da iyakarta. suna da 'ya'ya bakwai tsakaninta da Alhaji maza da mata Hajiya Fatima kuma 'ya'yansu biyu cal tsakaninsu da Alhaji wanda Kana ya haɗa jimlar 'ya'ya tara ga Alhaji Tukur sai kuma shi Alhaji Ahmad da tashin zuri'ar matarsa ɗaya Hajiya Karima ita ma dai 'ya'ya bakwai ta haifa kamar haɗin baki Turaki wanda ainihin sunansa Suleiman shine ɗa na fari a gidan sunan kakansa ya ce na wajen uwa ake masa laƙabi da ciraki an samu tsaikon ƙarin haifuwa daga kanshi tsawon shekaru goma har alhaji ahmad ya kara aure sai kuma wani akasi na rabo ya faru wato amarya da uwar gida suka samu ciki kusan lokaci ɗaya maman su taraki ita ta fara haifuwa ta haifi ɗiyar ta mace kwanaki goma sha biyu tsakani ita ma amarya maryam ta hau kuda. ba ji ba gani sai dai haifuwar tata ta zo da tangarɗa yanda ta kasa haifuwa da kanta sai da aka yi cs aka cire ɗiya mace Allah da ikonsa ba a wuce minti arba'in da yin aikin ba ta ce gagarin nan. murna sai ta koma ciki Alhaji Ahmad ya rinka kukan rashin salihar mace ko da dai ita ma Hajiya Karima ba baya ba wajen karamci ita aka bai wa diyar ta haɗa da tata mai suna Zainab ta ci gaba da shayar da su ranar suna aka mayarwa da yarinyar sunan jatumarta Hajiya Karima ta ci gaba da kula da su suka zame mata tagwaye ko da 'yan biyu da akan haifa ciki ɗaya jakar mahaifa ɗaya waɗanda a likitanci ake kira identical twins sun zo duniya da mabambantan halayya da ɗabi'u balle su Maryam da Zainab da kowace cikin uwarta daban tun yarintarsu halayyansu suka fara bayyana na yadda Maryam ta kasance yarinya mai kiriniya, fitina rashin ji, ga kafiya da gaddama. Ko za a yanka ta, ba za ta fasa dukkanin abin da ta sanya a gaba ba. Yayin da gefe ɗaya Zainab ta kasance Saliha mara kwaramniya. Bar ta dai da yawan zance, amma sam bata iya rigima ba. Duk da ita ce babba, hakan bai hana Maryam zaluntar ta ba, sai dai ta zauna ta yi ta kuka tabbas hajiya karima ta cancanci ayaba mata da irin karamci da kararta domin kuwa dukkanin abin da ke faruwa tsakanin maryam da zainab ba ta taɓa nuna bambanci tsakaninsu ko ta ɗaga ido ta kalla a gare ta dukkaninsu ɗaya ne tunda duk daga gare ta suka sha ko a gurin shayarwa ma haka maryam ke galla mata cizo mai tsananin zafi amma sai dai ta rantsa ido kawai idan ko zainab ce ta cije ta wani lokacin takan kai hannu ta ɗan buge ta ko ma ta zare ta zare ta daga bata maman hakan ne yasa kwata-kwata alhaji bai taɓa fuskantar wani abu na faruwa ba har zuwa lokacin da suka fara tasawa lokacin karima ta yaye su har ta har yo musu kani sannan a hankali alhaji ahmad ya fara fuskantar irin halayya marasa kyau daga maryam ko kaɗan bai zargi karima ba don ganin yadda ita zainab take miya. kamilalliya a duk lokacin da Maryam ta zalunci Zainab zai kama Maryam yayi ta kwadar ta ne har sai Karima ta zo ta janye ta tana faɗin haba Alhaji dan me za ka rinka shiga faɗar yara ka bar su mana in sun ga dama su ci kansu ta yaya Zainab za ta zama jaruma idan har kana rama mata duka yakan ce wannan yarinyar bakin hali ke gare ta san bata gaji halin marigayiya ba dole sai na rinka hukunta ta idan ba haka ba ba za ta gane tsakaninta da ‘yar uwarta ba daga nan sai ya ja Zainab ɗaki ya bata kayan makulashe yana ci gaba da rarrashinta yayin da ita kuma Karima za ta kama hannun Maryam da niyar janta zuwa ɗaki sai ta fizge hannunta ta koma gefe tana kumbure-kumbure Ire-iren waɗannan abubuwan da suka ci gaba da faruwa sai tubalin tsanar Zainab ya fara ginuwa a zuciyar Maryam. Sai take ganin karara abbansu na nuna bambanci tsakaninta da ‘yar uwarta, wacce duniya ke kallon su a matsayin tagwaye, duk da cewa ba a kama ba kama ko kaɗan, kowa kalar uwarsa ya ɗauko. Duk wannan na faruwa ne tun daga kankantar shekarun Maryam, don lokacin bata ma fahimci cewa ba Karima bace mahaifiyarta. akwai zumunci mai karfi tsakanin gidan dangin junan biyu wato kusan kowane lokaci sukan ziyarci juna sa'an nan duk bayan karshen wata sukan yi taro ya yasu su, idan wannan wata aka yi a gidan Alhaji Tukur wata na gaba a gidan Alhaji Ahmad za a yi wannan ta sa akwai shakuwa mai karfi tsakanin dangin duk lokacin da aka samu hutun makaranta Zainab da Maryam akan kai su gidan Alhaji Tukur su yi hutu a saboda kiriniyar Maryam ta sa babban yaya wato Isa ke yawan janta a jiki saboda hakan nan a ransa ya ji yarinyar ta shiga ransa saboda a cewarsa ita din jaruma ce saboda duk tsararta babu mai kawo mata wargi kai har na saman ta ma takan bawa wasu kashi idan an gwada yar kashi duk lokacin da suka zo hutu wuni suke tare musamman ma idan ranar bai je tashi makarantar ba ko kuma bai fita wajen sana'arsa ba nan zai ja su ɗaki nan zai ja su zuwa ɗakin su ya kunna musu kallo in sun gaji da kallon ya kwashe su ya kwashe su su tafi cikin gari shan iska ko kuma ya kai su shagon sayar da kayan kwalam ya narko musu siyayya amma fa sai ya nuna bambanci don kuwa komai na Maryam daban yake Amin don ko komai na Maryam daban yake sai ya bambanta ta da na kowa. Ko da mamansu mama hankalinta ya fara kaiwa ga wannan sha kuwa ta tsakanin Maryam da Isa da yadda yake bambanta ta da kowa har waɗanda suke ciki ɗaya ma sai ta fara shiga damuwa. Lissafinta bai kara dakulewa ba sai da ta fuskanci yadda kirikiri Isa ke jibgar Saliha idan wani abu ya shiga tsakaninsu da Maryam ɗin. Ta saka ta kuka don dama ba sa'arsu ba ce kuma ita ma Salihar ba baya bace wajen rashin ji ran mama ya ɓaci matuka ta ji ta tsani yarinyar hakanan yarinyar bata kwanta mata a rai ba ko kaɗan musamman ma wani lokaci da ta rinka yi mata gungoni kan ta tsawatar mata bisa rashin jinta ranar wuni za ta yi cikin munnukurci nunkufurci ta kiwa kowa magana da anti sa'adatu ta yi mata magana ma sai ta yi mata rashin kunya sa'adatu ba ta ɗaukar wargi don haka ba tare da ɓata lokaci ba ta kwakkwaɗe ta aiko Maryam ta tubur ta rinka zuba tijara da rashin kunya har Isa ya dawo daga makaranta koda ya tarar da Maryam na kuka ya tambaye ta ta faɗa masa dukanta anti Sa'adu tai ai bai bata lokaci ba ya wuce ya samu Sa'adatu yi mata tas ta dinga kuka Ramama in yayi dubu to sai ya ɓaci ta gaji da wannan hali da yaron nata ya ɗauka na kin ƴan uwansa akan wata Maryam don haka ta rufe shi da faɗa. wani irin sakare ne kai da zaka zauna kana bautar mitsisiyar yarinya har kana tsanar 'yan uwanka jininka a kanta shin tsakaninsu da ita wa ya fi kusanci da kai ya yi saurin cewa amma mama ba kya ganin yadda suka takurawa barainiyar Allah don me yasa kowa zai tsane ta ne don me yasa ba za a tsane ta ba iye na ce don me yasa ba za a tsane ta ba na ce don me yasa ba za a tsane ta ba tunda ba ta da kunya ba ta da mutunci me tsitsiya da ita sai bakin hali da rashin kunya to wallahi ka shiga taitayinka kar ka sake tabar min yara akan wannan figaggiyar don wallahi in ka sake ranka zai mugun baci wallahi ta kare shi faɗan cikin masifa idanunta har kankancewa suke mama bai kamata fa kirin kano bambanci tsakanin su Saliya da Maryam ba ni duk ɗaya suke a wajena dukkanin su ƴan uwana ne ni kake faɗawa haka Khalifa wato har an fara kaiwa jallin da za ka rinka faɗar min dukkanin abin da ya zo bakinka a kan Maryam nan gaba me zai faru kenan ta zuba masa idanu tana girgiza kai cikin matakar mamakin yadda yaranta ya sauya lokaci ɗaya, kuma duk akan zuwan Maryam gidan to wallahi tun wuri zan yi wa tufkar hanci Maryam din ma zan hana ta zuwa gidan nan kuma dole gobe su koma gidansu su karasa hutunsu a can hutun ma sun daina zuwa amma mama yi min shiru shashasha wanda bai san inda ke masa ciwo ba ta nuna masa hanyar kofa da yatsarta fice ka bani wuri ya juya ya buce jikin rashin jin daɗin abin da ya faru tsakaninsa da mahaifiyarsa da daddare mama ta je ta samu alhaji ta kalallame shi da maganganu akan a mayar da su Maryam gida saboda rashin jinta yayi yawa ga tsokana ga rashin kunya a cewar ta kullum sai sun sai sun raba su fada tsakaninta da Saliha. ta mamaki Alhajin ya ce, "Wace Salihar wai? Yanzu ita Salihar toto da ita ta zauna suke faɗa da Maryam?" Ina ce duka tsakaninsu da Maryam ɗin bai wuce watanni biyu ba. Kwana saba'in ne tserarsu, amma ai ka san ita Maryam da rena na gaba da ita kwata-kwata ba ta faɗa da sa'anninta sai waɗanda suka girme mata, don haka gwara su koma gida ko ma huta mu ma murmushi kawai yayi ya canza musu magana duk da ita din ba haka ta so ba so take sai ya amince gobe sai an mayar da su don haka duk maganar ta ta kushe Maryam ce dole ba dan ta so ba sai da suka kare su sannan suka tafi a dan tsokin lokacin kuwa abubuwa da yawa sun faru marasa daɗi umma wai ni mareniya ce Kwatsam Hajiya Karima ta ji wannan tambayar daga bakin Maryam a wani lokaci bayan dawowarsu daga makaranta. Zaro idanu ta yi waje cikin maɗaukakin mamaki, da sauri kuma sai ta ce, Ki a ina kika ji wannan maganar ta shirme? A wajen maman siya kalifa, da muka je hutu gidan, kullum sai ta yi mishi faɗa idan ya yi min siyayya ko in muka yi faɗa da su Saliha ya rama min sai ta yi ta cewa akan wannan figaggiyar marainiyar zai rinka dukar mata 'ya'ya umma ta janyo ta jikinta ba da ke take ba maryam ke ai ba marainiya ce. kina da uwa da uba shi ko duk wanda kika ji an cewa maraya ko marainiya to wanda ya rasa uwa ne ko kuma uba to amma umma ta haɗe maganar tata ganin shigowar Zainab sanye da hijabinta ta zabara ta miƙe ta je ta ci kwaikwaye Zainab ɗin tana masifa uban waye ya ce ki sakar min hijabina ba na hana ki taɓar min kayana ba suka fara kiciniyar kokawa daga inda ummi take ta so yi musu tsawa amma fafur Maryam ta kisa kin Zainab karshe ma sai ta rufe ta da duka ta rinka jibgarta har ta sanya ta kuka da kyar umma ta shiga tsakani ke ce baki da gaskiya Zainab waye ce ki saka mata hijab ɗinta kuka kawai Zainab take yi ta san da a ce abban su ba zai bata rashin gaskiya ba tunda ita ma Maryam din tana taba mata nata kayan ba wai umma ba ta da damuwa da damuwar Zainab bane ba tana yin kawaici ne akan dan ta yi abin da ake cewa ka kina ka duniya ta so shi kuma ko ba komai tana so ta kubuta daga bakunan 'yan gazagani waɗanda za su ce tana fifita tata kan 'yan riko ta san me mai gidan nata ya gano ba sai gashi da daddare ya bullo mata da zancen Maryam Karima da yake Allah ya sa na san yadda kike iyakar bakin kokarinki akan yarinyar nan ba zan taɓa zargin cewa kina sane kika barta ta zama mara jin magana ba na tabbata idan aka samu uba mara fahimta kai tsaye zai ce dan baki kika haife ta bane yasa kika barta ta zama haka wallahi halin yarinyar nan ya fara isata wai me ya faru ne Alhaji wani abin ta aikata hmm. ya fidda numfashi sannan ya ɗora. to kana mana ta samu ɗiyar Alhaji Lawan Mabaruka ta jibge ta da uwar yarin da uwar yarinyar ta fito ta yi mata magana sai ta hau mata rashin kunya o ni Karima Maryam kan ta ji daɗinta. Allah ya sani ina iyakar bakin kokarina da a ce ina da damar sauyawa mutum halinsa wallahi da sai na mayar da Maryam ta zama kamar Zainab koma tafi ta nutsuwa amma sai ta yi shiru Maryam da ke tsaye a bakin labule ta ji dukkanin tattaunawar yanzu dai ta tabbata da gaske ba umma ta haife ta ba ita ummanta ta rasu sai ta fashe da kuka ko da suka zo kwanciya ma kuka ta rinka yi tambayar duniyar nan umma ta mata ko kanzil kafiyayyar yarinyar nan ba ta tofa ba karshe ta hakura ta kyale ta tun daga wannan rana kuma sai Maryam ta sauya ɗabi'u sai mutum ya rantse da Allah zama aka yi aka koya mata janye jiki daga umma kwata-kwata ta daina yi da kowa a gidan ta ware kanta ta zama marainiyar gaske hankalin umma ya tashi sosai ta samu abbansu da maganar ya kira yarinyar ya saka ta gaba da tambayoyi amma fafur take an juya ta tambo taliya ba za ta ce komai ba har ran shi ya ɓaci ya hau jibgarta amma abin mamaki zuciyar yarinyar ta kashe hawaye ko gamin kafara babu a idanunta a tsari irin na halittar wani kaso daga cikin mutane mace ko namiji a duk lokacin da aka ce shekarun girma sun fara cin masa ko cin mata sukan tsoro da wasu ɗabi'u marasa kyau kamar zafin rai saurin fushi da ganin kai ɗaya suke da kowa da jin kwanjinsu ya yi koshin da za su iya karambata da koma waye don haka sai tsoro ya dusashe a zuciyarsu kafin ya dasa shi a zuciyarsu kafiya da taurin kai su samu gurin zama a irin wannan kadamin ne idan yaro bai samu kyakkyawar tarbiyya da ingantacciyar addu'a daga iyaye ba sai kaga yaro ya bauɗe ya sauka daga layi don haka iyaye sai a kara kulawa idan yara suka fara kaiwa manzalin balaga suka tsoro da irin waɗannan ɗabi'u ba gyara ko zafafawa suke bukata ba ba gyara ko zafafawa suke bukata ba tattashi da ja a jiki suke bukata da kuma addu'a don a akan raɗe suke ko su tsallake ko su faɗa. irin waɗannan bakin ɗabi'u suka haɗu da halayyar Maryam suka samar da wata kangararriyar budurwa marar jin magana da rashin shakkar kowa ba wanda ya isa ya saka ta ko ya hana ta idan ta hau kan dokin ra'ayi babu wanda ke kwanjin babu wanda yake da kwanjin sauke ta ko da kuwa dokin ba hanya mai kyau ya nufa ba maganar da ake yanzu sun kammala sakandare ita da yar uwarta Zainab har ana maganar sanya ranar auren ita Zainab ɗin da saurayinta Hafiz wanda suka kwashe tsawon shekaru biyu suna bace soyayyarsu Saɓanin Maryam da bata ma buɗe kofar da samari za su shigo neman zuciyarta ba ba rasa samari ta yi ba don kuwa tana da tsananin farin jini saboda ita ɗin kyakkyawa ce a jin farko ita da Zainab ba a ce ga wacce tafi wata ba sai dai dukkanin sai dai a ce dukkaninsu masha Allah Allah ya yi halitta a gurin Isa Khalifa so yake wa Maryam wanda ya wuce gaban kwatance Allah sarki kai zan ma dakata a nan kar in wuce time din mu duka duka a nan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za